sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalu. Lauyoyin da ke kare Donald Trump a shari'ar da ake yi ta yunkurin tsige shi a majalisar dattawan Amurka sun ce ba shi bane ya tunzura mummunan tashin hankalin da ya faru a majalisar dokokin kasar. Suna masu cewa wannan shari'a bita da kullun siyasa ce kawai. Ɗaya daga cikin lauyoyin Trump da ake kira Michael Van Devin ya ce bukatar da aka mika ta tsige shugaba da ke gaban majalisar dattawan rashin adalci ne da kuma yunkuri na ramuwar gayya da ba shi da hurumi a doka david shan na ɗaya daga cikin waɗanda suke kare trump a wannan shari'a ya ce amurkawa da dama sun gane abin da ake kullawa wannan wani yunkuri ne da wani gungun 'yan siyasa ke yi daga nan sun shafe trump daga fagen siyasa amurka wanda hakan zai hana sama da mutum miliyan 74 damar yin zaben wanda suke so who dare to share their political beliefs. Tun a farkon wannan shari'a, 'yan Democrats suka gabatar da hujjojin da suke nuni da cewa Trump ne ya tunzura masu boron. Presidents can't Dan majalisar wakilai Joe Gus na bangaren 'yan Democrat kenan yake cewa ba zai yiwu shugaban kasa ya kunna wuta irin wannan a makonnin karshe na wa'adin mulkinsa ba sannan ya tafi salin alin kamar ba abin da ya faru. su da ke kara trump sun faɗa wa sanatoci cewa tsohon shugaban na da 'yancin ya kalubalanci kayan da ya sha a hannun shugaba joe biden suna masu cewa jawabin da ya yi na minti saba'in gabanin mamayar da aka yi wa majalisar dokokin a ranar shida ga watan janairu bai ci a ce ya tanzara jama'a ba akalla mutum uku suka ji rauni a ranar juma'a a lokacin da 'yan sanda suka yi amfani da harsashen roba akan dandazon masu goyon bayan shugaba anson suci da aka hambarar lamarin ya faru ne a birnin da ake kira ne da ke kasar ta miyamma hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake ta zanga-zanga a sassan kasar a daidai lokacin da ake bikin haɗin kan ƙasa da ake kira union day wanda ya tattaro ɗaruruwan masu goyon bayan tsarin demokuraɗiyya waɗanda suka bazama a kan tituna tare da bijirewa dokokin da sojin ƙasar suka saka don daƙile zanga-zangar wannan jirin zanga-zanga ita ce mafi muni da ƙasar ta miyamma ta taɓa fuskanta tun bayan juyin juyi halin da aka yi a shekarar 2007 wanda aka wa lakabi da saffron revolution akalla mutum 350 aka tsare tun bayan aukuwar juyin mulkin na ranar 1 ga watan fabrairu inda sojoji suka karbe mulkin kasar saboda a ce wasu an tafka magudi a zaben watan nuwamba da aka yi wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin na miyamma tom andrews kenan yake cewa akwai buƙatar majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki kwakwaran mataki saboda haka na kira ga majalisar da mambobinta da su mika bukatu a kalla hudu ga sojojin na miyamma sai dai jakadan miyamma a majalisar ɗinkin duniya 2 ya ce gwamnatin ta ɗauki wannan mataki ne na karɓe mulki bayan da aka tafka magudi a zaben da aka yi shugaban hukumar lafiya ta duniya da who tedros adnam ghebreyesus ya ce za a ci gaba da laliban musabbabin bullar cutar covid-19 bayan wata ganawa da yi da tawagar da ta je kasar china gudanar da bincike kan yadda cutar ta balla a dai wannan mako tawagar ta da who ta kammala ziyarar ta a china inda ta je cibiyar bincike kan kwayoyin cututtuka ta wuhan wacce wasu suke tsammanin daga nan aka fara samun bullar cutar yayin wani taron manema labarai gabanin ficewarsa daga china daya daga cikin masana kimiyyar da who ta tura peter ben embrek ya faɗa wa 'yan jarida cewa binciken farko da suka gudanar ya sa sun yi amanna cewa abu mai wuya ne a ce cutar daga wannan ɗakin bincike ta samu asali labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban mexico andres manuel lopez obrado ya ce ya gamsu da matakin da shugaban amurka joe biden ya ɗauka na dakatar da gina katanga tsakanin ƙasashen biyu a ɗaya daga cikin dokoki na gashin kansa da ya samar a lokacin da ya shiga ofis biden ya sa an tsayar da aikin gina katangar wanda yana ɗaya daga cikin alkawuran da tsohon shugaba donald trump ya yi a lokacin yakin neman sa. a shekarar dubu biyu da sha shida trump ya sha nana ta cewa ƙasar mexico ce za ta biya kudaden gina katangar ko da yake daga baya ya nemi majalisar dokokin amurka ta samar masa da kudaden a jiya juma'a ne shugaban na mexico ya faɗa manema labarai cewa yana goyon bayan matakin da biden din ya dauka ƙungiyoyin ba da agaji sun yi gargaɗin cewa ƙarin tashe-tashen hankula da ayyukan soji da ake gani a jamhuriyar tsakiyar afirka na hana su kaiwa ga dubban mutane da rikici ya tilasta wa ficewa daga gidajensu mutanen da suka ce suna cikin mawuyacin hali a cewar ƙungiyoyin halin da mutanen da yawansu ya kai sama da dubu ɗari ke ciki na ci gaba da taɓarɓarewa a ƙasar tun daga watan disambar bara To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. A bari ya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya. Mun tashi lafiya kalawa alheri ya gurin naku. da <laughs> lafiya lau <laughs> ya new york mu an zazzaga mana dan snow ba dai dan snow ba dai snow irin wanda ba gani ba shekaru biyu amma ku da abin da zan ce miki ke da ungurin ku dade to mu namu uba ne saboda damu ai ya girma da yawa <laughs> kakan snow aka zazzaga ba ai ni wannan ranar litinin nan ko fita waje ban iya nayi ba ran da suno din ya zubo sosai kaga mutane dai nan dai da yake duk lokacin da ana harsashin mm. nan mutane sukan tafi zaka ga daga masu sayan abinci ruwa ne masu sayan ceburin share wannan eh, dusar kankara da ke mm. sauransu amma duk da haka sai kaga waɗansu sun je sun makale sai kai tunanin mai mayafin da su abin mamaki ne ai yanda wasu ba su dauki wasu ba sun dauka abin wasa ne sai su fito su rika dauka suna daukan hoto suna wasu abubuwa amma ni dai gaskiya ko takawa waje wallahi ban yi ba <laughs> nika bayan da aka zazzago aka zazzago da wunin farko dai gari na wayewa sai da ce rage mu kai na aiki muka fita muka shashare wannan don dai kar ka bari ya eh, daskare kuma ka zo kuma ka sha wahala bayan da mun yi mun gama muka zo muka zauna kuma da yamma aka sake zazzaguwa muka ce dai a daita mhm. baka ya fi saukin da zaka bari ya jibu haka ne <laughs> wurin kwashewa ya zama aiki to aka ce ana ɗaya gari banban waɗansu da dama masu suna son waɗanda suke ko a nan amurka kasa ko waɗanda ba su taɓa ganin su ba haka ni fa eh tunda wuraren da suke ba ba a yi a mm. nan amurka ma kin ga da wannan suno din na ma da na kira gane sai aka ce zafi ake na ce iko Allah kaji eh kaji haka haka aka ce mm. abuja ma har ma sabili da wannan dusar kankaran ya sa aka dakatar da shirin rigakafin na a jihohi da dama kwana biyu dai yan makaranta ma dai ba su haka ne a new york ma sai da aka ba da sanarwar taɓaci shi yasa kada kowa ya fita idan mm. ba kana da wani muhimmin abun yi a waje ba eh mm. Allah ya ci gaba da kare mu a cikin kowane yanayi ya kuma sa wannan bala'i da duniya take ci gaba da fuskanta wannan bala'i na corona Allah ya sa muku bayan lafiya. shiga babin gaishe-gaishen mu kamar yadda muka saba za mu fara bude wannan babi ne da gaisuwa ta musamman ga dana. Eh, wane ne wannan dana gata gidiyon ah, gata ah. ina taya shi muryan cika shekaru goma sha hudu da masha Allah ana ce bature yana cewa happy birthday ba gaskiya a kwana a tashi <laughs> a kwana a tashi <laughs> eh, ina ma eh, gata gidiyon gata murnan a cika shekaru Allah ya maimaita Allah ya albarkace ka sai kuma gaisuwa fata alheri da barkar haihuwa daga wakiliyarmu a damagaran tamar abari mm. zuwa ga malam muhammadu da matarsa umma domin karuwar ɗa namiji da suka samu a dakwa abuja ah. tana kuma mika gaisuwa fata alheri ga muhammadu sadi ingawa da haruna idi gora su a hukumar shige da fice ko ta jamhuriyar niger ce ko ta najeriya ce jamhuriyar ce da kuma waɗannan gaishe-gaishe da muka samu a ta hanyar imel daga ma'abotan wannan shirin wannan ta fito ne daga hannun baban gida mato ya ce zuwa filin abar ya huce ga sakon sada zumunci na zuwa ga aliyu mustapha sokoto da sarfilu hashim gumel da baba yakubu makeri da leri grace abdu da murtala faruk sanyinna da halima jimrau da jimmai ali da sahaba imam ali hmm. hong da ibrahim hmm. alfahamed da kabiru fage da nasiru adamu rikaya. Hmm. da ibrahim ka'almasi garba da abdulaziz soro da maryam dauda a ƙarshe ina gaida tsohon shugaban sashen hausa kuma ministan matasa da wasanni a yanzu So da dari a <laughs> kasa ba abin da ya ce wai ya ce wai son da dariya ai ya fi dariyar ta fi <laughs> ya fi ma'aikatar sashen hausa na da da na yanzu muna matukar gaskiya to sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga babawo wato mato mai aduwa har katsina ya ce ga sakon gaisuwa ta zuwa ga abdulaziz dan goga mai aduwa da malam mani tinau mai aduwa da murtala ibrahim zangon daura sai kuma abdullahi laki funtuwa da usman manika mai ruwa road funtuwa da habila wadata zamfara to sai kuma usman bello bankuri da kuma shamsuddin kargi da muhammad babalala kamaru da gwani manajan bulo da masak sai kuma ali abdullahi doron baga da ilyasu yakubu bauchi da kuma nasiru adamu el hikaya da kuma grace alheri abdu da murtala faruk <laughs> da murtala faruk sanyin <laughs> da sarfila hashim gumal da baba yakubu makeri <laughs> daga muhammad salu kaura na moda zamfara To madalla sai kuma wannan gaisuwa da ta sakon gaisuwa da ya fito daga hannun sani gulanci kampala malam maduri a jihar jigawar tarayyar najeriya ya ce sakon gaisuwa bari ya huce zuwa ga babawo isa kas mai goro malam madori allah ya sa kas din da mm. ke da abdullahi shitu kafinta malam madori da aminu adamu malam madori da kuma mansur baba wuro na faɗa da goni sanda yunusari da abdullahi laki funtuwa da fatar an tashi lafiya to sai kuma sako da ya fito daga salu kaura na moda jihar zamfara ya ce da farko ina gaida daukacin ma'aikatan voa hausa To sai kuma na Alhaji Salihu mai agogo kaura na muda da limamin masallacin Juma'a na biyu kaura na muda. Da Khalifa Malam Atiku Abubakar mai suna kaura na muda da Hafiz Balarabe Gusau da Hajiya Zuwaira mai shinkafa da taliya kaura na muda da 'yan baban Yusra Gusau da Alhaji Meleus Fari da Ibrahim SD Kusfa Zaria da kuma Mubarak S Yaki Gusau. sai kuma usman manika mai ruwa funtuwa da daziru abubakar sabo gusau da injiniya sanusi nasiru baban afan kaura da aliyu muhammad dan fulani da daukacin 'yan majalisar shayi da ke masallacin juma'a na biyu da ke garin kaura da moda da fatan kowa na cikin koshin lafiya 'yan majalisar shayi ni dai ka san na shan shayi sai dai ban samu shiga wannan ba akwai ma sauran masu shan <laughs> shayi a gidan nan <laughs> a to ka san da waɗanda hoton suna na za mu iya kafawa a ga <laughs> suke shan shayi suna rawa kin san akwai bidiyo nan na shekara uku nan eh da yake sha na ce muna da bidiyo ma shaida shaida hmm. waɗansu da ba za mu faɗa ba daga gumel haka da ba za mu faɗi sunayensu ba a dai ambaci sunan kowa ba haka To bari mu rufe wannan zangon da wannan sako da ya fito daga hannun Alinuhu amma fa ba wannan da ka sani ba ba wannan na fina-finai ba. ba wannan ba wannan ba tauraron kunafunai oh, ba ba wannan adinu ba wannan shi wannan kila shi tauraron dan adam ne <laughs> <laughs> wato eh. Eh, ya ce to gaisuwa fata alheri ga basu gabatar da shirin a bare huce na biyo ya hausa suna na mm. ali ya hada da shi wai dan ya nuna ma shi eh. ba shi direban brc ne a fm oh, ya ce yana gaida yawale sani mm. kai. da Yahaya Dando Azare. da abdulkadir aliyu mariga alisa haka yake da lawan bin hambali mk dan silba sai mutaka mtk shawu ta kai daga ƙarshe na gaida abubakar mai doya tashar gadau da fata sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya amin to kamar yadda muka saba faɗa komi kirkin ka. mu baka gama da gaisuwa haka yake sabili da haka tilas mu ja birki nan sati mai zuwa idan Allah ya nuna mana za mu dora inda muka tsaya na gaishe naku kuma kamar da muka saba faɗa a wannan karama za mu kafa kacici kacicin mu a shafin mu na sada zumunta domin karanta kaɗan daga cikin mm. amsoshin ku da ya wuce mun yi biki kasa mun na kasa mun yi bukukuwa mun na kasa muka tafi itara muka yi biki muka tafi gidan malumfashi nan ma aka sha biki muka sha biki mm. <laughs> amma ba kamar mai zuwa gidan mutuwa ba wannan eh. ma Allah bai mai tako Allah sa ba eh, dawo wato shi wannan yadda aka yi ne muna eh? zaune ne ya samu na jin ko ya daidai bai ci abinci ba da ko ya je ya samo shinkafa da kamar yadda eh, kake son shinkafa to ya samo ga shinkafa ga kifi ga wani abin da muke ce mawa shi a Ghana a Najeriya na ji kukan eh, ce ma wanda kake kawo eh, mana muna a Najeriya nika ja kira waran shi zaki ga fasalin shi kaban dai um, gashi nan ne da nono ake yi a yanyanka bayan an daskare nonon a yanyanka ana soyawa ana ce akwai daɗi sosai to musamman idan ka hada da shinkafa kamar yadda ya hada din nan ka fara da ya faro hirar <laughs> sai ya ce kai shi fa a baya ya so ya zama soja ne ce to ba eh, a kwanan shinkafa kowa da ya ɗauki hankali aka yi kaman ba a ji shi ba da ya sake haɗawa ya haɗa shinkafa da waga shi sai ce eh. ai da za a yi gaskiya da duk wani ɗa namiji ya eh. tashi ya kamata ya zama soja kafin ma ya kama sadakarsa. Soja dole kamar yadda ake eh. bauta eh. in an ba shinkafa. Hmm. Wato da haka za mu ce alherin Allah ya gaida mai unguwa ke da Malam Zakari mai aski a birnin New York. Wato a New York ne wannan ba abin ya faru. A nan kuka ta wannan. Malam Adabatu. <laughs> Kai dai ka tabbata kai ma baka taya shi santi ba dan na san ka da cin Eh Allah ya kiyaye ranar ni ba shinkafa a gabata. ko kuma eh, ba ka da ba ba eh, shaida dai ba shi ba wanda zai eh, shige shi to shi ne nake sa'a da yadda aka yi ba shi a ka ba zan tuntube shi ba <laughs> ko mai zuwa ga ko ka ta mishi lauya in ji ta <laughs> an kai babban lata ne gaban alkali to baba ka san a wannan a wannan makon muka cika shi ba murya amurka baki ɗayanta muka yi bikin cika shekara to mun faɗi shekarun da muka yi to ba za mu faɗa ba a wannan shirin za mu sa shi a matsayin kaci kaci da za mu kafa a shafinmu na sada zumunta. To masu sauraro kamar yadda muka faɗa na iya garzayawa shafinmu na sada zumunta Facebook mun riga mun kafa wannan shiri a eh. can. Domin bayyana mana amsa wannan tambaya shekarun murya Amurka nawa da kafowa a wannan makon shekarun murya Amurka baki ɗayanta nawa da kafowa kana iya kana iya yin abin da ake cewa ba ka san ku 'yan boko na eh. gomba za a yi in aka je akwai waɗansu tabayoyi da za a yi sai a ce ga a ansa a ga a ga a ba eh, ga a ga ba to <laughs> tambaya ta a shekarun murya amurka nawa da kafawa a wannan makon kana kuma ta ba ita ce in kana son kari shekarun sashen hausa na murya amurka eh. nawa yanzu da kafawa to na ga malama juli ta fara daga mana hannu da wannan kacici kacicin za mu ja birki a nan yanzu a madadin Baba Yakub Makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Tsintsiya, tsintsiya, wa daurin ki ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.